This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. ana ma iya samun mu koyaushe a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Tare da sallama masu saurare lale marhaban da fatan an wayi gari kalau masu azumi an kuma yi sahur lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau Alhamis daga nan birnin Washington. Kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai. A Najeriya gwamnatin jihar Kaduna ta kafa dokar hana fita sakamakon harin bama bamai da rahotanni suke nuni da cewa an auna su ne kan wasu fitattun 'yan ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bar Isra'ila kan hanyarsa zuwa alkahira a safa da marwar da yake na ganin an cimma tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. yan tawaya ukraine kuma sun dauki alhakin harbe jiragen yakin kasar biyu jiya laraba yayin da aka zafa fada ba nisa daga inda aka harbe jirgin fasinjan nan na kasar malaysia makon jiya To kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuwa za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta yi ƙarin haske game da dokar hana fitar da ta kafa bayan hare-haren bom na jiya. za kuma ku ji cewa tsohon shugaban najeriya janar muhammadu buhari ya ce ya yi mamakin auna shi da aka yi a harin na bom na jiya no ni ba wanda ya rubuto min takarda ko mun waya yana mun wata balazana abin ya ya ba da mamaki za kuma a ji cewa kungiyar izala ta ƙasa ta yi allah wadai da hare-haren bom ɗin da aka kai kaduna a jiya ɗin to su ta wace hanya suke bi wayannan hanyoyin suke bi idan wayannan hanyoyin suke bi ya ake suke ɗauko babu wannan su wuce su je su dasa ba a kama su ba wannan abun akwai abun dubawa a ciki idan mun kaɗa birnin tarihin najeriya abuja za a ji cewa an rufe tafsirin watan ramadan za a ji karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan kuma kamar kowace ranar alhamis garas alheri abdu na tafa da shirin ta na domin iyali yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta kafa dokar hana fita sakamakon harin bababamai da rahotanni suke nuni da cewa an auna su ne kan wasu fitattu da suka hada da shahararren malamin addinin Islama nan Sheikh Dahiru Bauchi da kuma Janar Muhammadu Buhari. A harin na farko mutane akalla ashirin da biyar ne suka halaka a na biyun kuma adadin ya ninka haka. shaidun gani da ido sun gaya sashin hausa na murya amurka cewa a harin da aka auna kan janar buhari wani matuki ya yi amfani da mota ya toshe hanyar da jerin gwanon motocin janar ɗin suke bi suka ce nan da nan maharan suka buɗe wuta kan motar janar buhari bayan da bam ya tashi zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bar Isra'ila kan hanyarsa ta zuwa alkahira a ƙoƙarin da yake yi na ganin an cimma tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan sa kan Falasɗinawa na ƙungiyar Hamas. Kerry bai yi wani firici ba bayan da ya wuni yana shawarwari da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. da kuma shugaban yankin Falasɗinu Mahmud Abbas da kuma babban magatakardar magatakardar babban wato Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun. Amma tun da farko, Keri ya ce an sami wani ɗan ci gaba bayan mako biyun da Isra'ila ta yi tana kai farmaki ta sama kan zirin Gaza. a zaman martanin da take mayarwa saboda harin rokokin da hamas take cillawa kan ƙasar. hare-haren sun kashe akalla falasinawa 700 waɗanda galibinsu fararen hula ne an kashe 'yan isra'ila 34 galibinsu kuma sojoji shugaban isra'ila shimon per ya kira tarzomar al'amari mai wuyan gaske duk da haka ya ce yana fatan za a cimma maslaha amma shugaban hamas khalid marshall ya ce ba za a tsagaita wuta ba sai isra'ila ta daina killace zirin na har abada matakin da ya durkusar da tattalin arzikin zirin yana kuma hana falasinawa tafiye-tafiye 'yan tawaye ukraine sun ɗauki alhakin harba jiragen yaƙi biyu na kasar jiya laraba yayin da ake zafafa fada ba nisa daga inda aka harba jirgin fasinjan nan na ƙasar malaysia dauke da fasinja mai tanda 98 a makon jiya babu cikakken bayani zuwa jiya laraba kan abin da ya faru amma ma'aikatar tsaron kasar ta ce tana kyauta zaton matuƙa jiragen yakin biyu sun samu sun fita daga cikin jiragen kusa da kan iyakar kasar da rasha a daidai lokacin da matakin soji kan 'yan aware masu goyon bayan muradin rasha kasar ya yi nisa a yankin a kusa da birnin donetsk kakakin kungiyar tsaro da haɗin kai ta turai ya ce masu bincike da suke nazarin harbe jirgin fasinja na ƙasar malaysia sun gano alamun wasu huji-huji a tankin jirgin ha kuma jami'in ya ce har yanzu akwai gabobin mutane a inda jirgin ya fadi duk da ikirarin da 'yan tawaye suke cewa an kwashe duk gawarwakin waɗanda suka halaka a faduwar wannan jirgi a halin da ake ci kuma dubban mutane ne suka jeru kan tituna a netherlands domin karrama gawarwakin wasu daga cikin fasinja da aka yi jigilar su zuwa kasar jiya laraba mutane 193 cikin fasinjan 'yan kasar ne to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc A wani al'amari na daban, wani jirgin fasinja ya yi haɗari cikin yanayin ruwa da iska mai ƙarfin gaske a kusa da gaɓar ruwan Taiwan. Mutane 47 sun makale cikin baraguzan jirgin, kuma akwai fargabar cewa sun halaka. jami'ai suka ce jirgin fasinjan na kamfanin da ake kira transasia yana ƙoƙarin sauka ne a karo na biyu a tashar saukar jiragen sama ta magog lokacin da ya yi haɗari a wani ƙauye da ke kusa mutane goma sha ɗaya cikin jirgin sun ji rauni kuma tuni aka kai su asibiti an tura ɗaruruwan masu aikin ceto ciki har da sojoji zuwa inda jirgin ya faɗi kuma an gansu suna aiki da toci cikin duhu a ƙoƙarin da suke yi na nemo waɗanda watakila suke da rai a halin da ake ciki kuma wani matashi ɗan amurka wanda yake ƙoƙarin shiga tarihi a matsayin mutum mafi ƙarancin shekaru da ya taɓa kewaye duniya a jirgin sama ya yi haɗari a yankin pacific kuma ya rasa ransa dangin yaron wanda ake kira haris suleiman sun ce yana tuka jirgin ne mai inji ɗaya samfurin hauka beechcraft tare da mahaifinsa babar suleiman jim kaɗan da tashin jirgin daga wurin da ake kira pago-pago a yankin samawo na amurka ranar talata ne ya yi haɗarin dogarawan ruwan amurka sun ce sun gano gawar matashin suna kan neman mahaifin nashi Ƙungiyar da take rajin kare hakkin biladama Human Rights Watch tana zargin cewa hare-haren da gwamnatin Iraki take kaiwa da jiragen yaƙi kan birane daban-daban a ƙasar ya kashe akalla mutane 75 wasu ɗaruruwa kuma sun jikkata. a cikin wani sabon rahoto da kungiyar ta bayar ta ce sojojin iraki suna jefa bama-bamai masu barna sosai da ake kira barrel bombs da turanci duk da cewa hukumomin kasar a bagadaza tana suna musanta amfani da makaman birane da ake kaiwa waɗannan hare-hare sun hada da faluja da musul da kuma tikrid kungiyar human rights watch ta ce yaƙi kan kungiyar da ba ta da imani ko tausayi ba lasisi ba ne ga ƙasar ta kashe farar hula a duk inda sojojin ƙasar suke zaton masu tsauran ra'ayi suna fakewa a wurin. labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda aka sani dai bayan hare-haren bama da aka kai a garin kaduna jiya gwamnatin jihar ta kafa dokar hana fita a birnin na kaduna na sa'o'i 24 kuma ta ce ta yi hakan ne saboda hukumomin da abin ya shafa su samu su yi bincike cikin natsuwa daraktan yada labarai na gwamnan jihar kaduna alhaji ahmad mai yaƙi ya yi ma wakilinmu isa lawan ikara ƙarin bayanin wuraren da dokar ta shafa wannan doka ya shafi cikin garin kaduna ne wato ƙananan hukumomin da suka shafi kaduna ta kudu kaduna ta arewa gabi da cikon kuma wannan doka ya fara aiki nan take ne na tsawon a wato awa ashirin da hudu a kafin daga bisani a ga wani hali a jiha kuma cikin garin yake. Al'araba ne dai tagwayen bamamai suka tashi a titin alkali da kuma kawo duka a garin na Kaduna. A yayin da bom ɗin farko ya tashi a kan titin alkali jim kaɗan bayan rufe tafsirin Sheikh Dair Usman Bauchi. Bom na biyu ya tashi ne a kawo dabda motar tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. kimanin sa'o'i biyu da tashin na farko har ma bom ɗin da ya hallaka mutane da dama ya jikkata jami'an tsaron jihar muhammadu buhari guda uku wasu shaidun gani da idan da bom ɗin ya tashi a gaban su sun yi ƙarin haske game da yadda abin ya faru dan an so a kara mishi ne to sai abin sai ya tashi amma an game motar da ya to da bom din ya eh, yanzu motar ta kone biyu sun gudu amma yanzu an kama mutum daya ya yi shigan mata isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida ɗan mutan Ikara. To abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sakkwato ya tuntuɓi tsohon shugaban Najeriya kuma jigo a babbar jam'iyyar adawa ta APC janar Muhammadu Buhari don jin ra'ayinsa kan auna shi da aka yi a hare-haren na jiya inda ya fara da tambayarsa abinda ya sani game da yadda aka kai masa harin sai ya ce. To abinda akwai mun kama hanya ne su waɗanda suke da bom a cikin motar da sun so su wuce mu to motar da take biye da ni ta hana su to sai da muka isa kawo wajen kasuwa to nan ko da mota polis mai mai jiniya din nan ba za ta yi mutum ya sauri dole ya da tunda ba inda za shi hmm. hannun dama kasuwa ne hannun hagu hanya ce mai shiga cikin kaduna kafin akai gada sai kurin daga gefen dama sai suka buga ba din nan to Allah ya kiyaye dai motocin duka guda uku nawa sun lalace ni na fito ba abin da ya same ni amma na ga mutane a zube matattu da marasa da kuma an ce daga cikin eh, mutanen ka da kake da su mutan akalla mutane uku sun samu rauni ma cikin motar naka ko su ma eh sun samu rauni amma an kai su asibiti an a musu magani an sake su. Akwai wata barazana kan rayuwarka da aka taba samu ko ka samu kafin abin ya faru? No, ni ba wanda ya rubuto min takarda ko min waya yana min wata barazana. Ah, abin ya ba da mamaki. Ah, ba abin da zan ce iyaka dai idan abu bai min daɗi ba kamar su batun magana su boko haram ɗin nan ko kuma yadda ake ta ce ku ce a wasu jihohi a kan siyasa ana nema a cire wasu gwamnoni da eh, ƙasa tana cikin mugun tashin hankali na rashin tsaro da karewa arziki amma kuma an ɗauki siyasa ana ta eh, ana ta wahal da jama'a wannan abu ya kai intaha nikan yi magana mm. eh, saboda haka kana alakanta abin nan da siyasan kake nan kana ganin wasu ne ba sa jin daɗin abin da kake faɗa domin yanzu ka san irin kai an kai maka hari a cikin ƙasa ko dai a ce siyasa ce ko kuma magana wannan boko haram din da kake magana ina ka fi allaka abin ni ban san ban san kowanne ne ba tsohon shugaban najeriya janar muhammadu buhari kenan wanda yake ɗaya daga cikin waɗanda aka auna a hare-haren bam na jiya za a ji ci gaban wannan hirar a shirin mu na gaba to har ila yau dai aliyu mustapha na sakkwaton ya buga waya don jin ta bakin sheikh Dahir usman bauchi to amma ba a dace ba to a halin da ake ciki kuma Ƙungiyar Izalatul Bid'a wai Iqamatus Sunna ta ƙasa ta yi Allah wadai da hare-haren jiya ga wakilinmu na shiyar Sokoto Murtala Faru Sanyina da ci gaban rahoton. Ƙungiyar ta Izalatul Bid'a wai Iqamatus Sunna ta bayyana ra'ayin nata ne ta bakin babban ta na ƙasa Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe sa'ad da yake rufe tafsirin Alƙur'ani mai girma na watan azumin Ramadan na wannan shekara a Sokoto 'yan sa'o'i kalilan bayan kai hare-haren na Kaduna. kungiyar ta izala da yana ganin rashin tsaro ya kai halin lahaula a najeriya abin da yasa ya zama wajibi ga hukumomin kasar da su ɗauki kwararan matakan shawo kan matsalar abin yana da kona zuciya kwarai da gaske domin inda abin yake tada wa mutane hankali shine masu daukan wayannan ba ma mai suna zuwa suna sakawa wai ta wasu hanyoyi suke bi ne suke zuwa domin idan dai wannan kwaltar da mu muke bi ne to ni duk titin da na bi a najeriya ba inda zan ci tazara mai yawa face na samu checking point na jami'an tsaro inda za a tsaya a bincika ne to su ta wace hanya suke bi wayannan hanyoyin suke bi idan wayannan hanyoyin suke bi ya ake suke ɗauko bumbabuman nan su wuce su je su dasa ba a kama su ba wannan abun akwai abun dubawa a ciki wajibi ne gwamnati ta ji tsoron Allah ita ba duniya na akwai ranakin dilanci. Komawa ga Ubangiji da dagewa akan addu'o'i na daga cikin shawarwarin da kungiyar ta izala ta baiwa al'ummar musulmai da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. ya Allah ka tona asiri masu wannan aiki ya Allah kar ka bashi ya zauna lafiya ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah in karfi suke da shi Allah ka karbe karfin sai dai kuma shehin malamin ya ji da buƙatar neman ilimi da sana'o'i a tsakanin matasan Najeriya ka ku da mai da ku yan bangar siyasa ku tsaya ku nemi ilimi ku yi karatu wallahi in ba ku yi karatu ba bayi za ku rayu idan muka bar yaranmu a zaune babu aikin yi muka mai da su 'yan bangar siyasa muna ba su kwaya suna sha tsakaninku da allah mun yi musu adalci na tambaye ku duka wayannan da ke daba siyasa akwai dan wani gwamna a ciki akwai dan wani sanata akwai wani dan majalisa duka 'ya'yan waye 'ya'yan talakawa ne ku tura mota ta tashi ta bau kungiyar ta izala dai ta jajantawa dukkan waɗanda hare-haren ya shafa yayin da addu'a ta musamman daga bakin alarama ahmad suleiman kano ta kasance marufin tafsirin na bana allahumma kalamana murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria gaida na sanyin na to daga sokoto sai abuja inda aka rufe tafsirin watan ramadan na bana ga wakilin munasir adamu ilhikaya da rahoton واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله sunana Ibrahim Muhammad Duguri tafsirin bana da muka gabatar a nan yankin babban birnin tarayya Abuja tafsiri ne wanda aka yi cikin nasara mu yaki da duk abin da zai kawo mana zaman banza da lalacewa domin rashin abin yi shi ke kawo matsala ka ga al'amura sun ki ci gaba rahotannin da muka samu daga kowane yanki da muka tura masu tafsiri su ma irin nasarar da suke bayyana mana kenan manyan malamai sun rufe tafsirin watan ramadana a sassa daban-daban na abuja da aika sakonnin neman dorewa kan ibada da yi wa najeriya addu'ar dawowar salama musamman a yankunan da ake asarar rayuka kusan kullum na amfani da wannan dama in addu'a ta musamman ga ita ƙasar tamu da roƙon allah ya zaunar da ita lafiya Dr. Abubakar Hassan Dikko shi ya gabatar da tafsiri a masallacin Maitama, inda ya kawo misalin zamani wani shugaba a Masar Isma'ila Kidibi wanda ya tara malamai suka yi mako ɗaya suna karanta Sahihul Bukhari don neman zaman lafiya ga fitinar da ta auku irin wacce Najeriya ke fama da ita yanzu, amma ba a samu salamar ba. Sai da ɗaya daga malaman ya yi ta maza ya faɗa wa shugaban gaskiyar lamarin, wanda ta kai aka gayyace shi fada da yiwuwar ɗaukar kowane mataki a kansa. Yace matsalar ita ce mu iska hadisin da ke cewa ko dai ku yi adalci a shugabanci ku bai wa kowa hakkinsa ko kuma Allah ya tsauko maku da musibar da tafi karfin rayuwarku mun ga hadisin a cikin Buhari ni na ga in ban faɗi wannan gaskiyar ba Allah zai tambaye ni don haka cewa ba a gano matsalar kasan mu ba mun gano sai ce to in Allah ya yarda zan yi aiki da abin da ka faɗa daga nan ya ɗau matakai na adalci na tsaro ƙasar Masar ta gyaru ya shugaban kasa ko ba ka jin hausa wannan labarin ya kai gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Sheikh Husaini Zakariya masallacin Uthman bin Affan Wusitu ya rufe tafsirin da nasiyar gujewa haramta halal. Yanzu abun ma ya tsanani ma yanzu. Za a zo na magani a ce maka gashi wannan magani abu kaza ne ka kyauta ka ansa ka ce ba za ka ansa ba. Na kashe mutane ne. Kaman ciwon polio din nan. An samu malamai suna ce kar a ansa. Ƙarya ne. Na taɓa jin wani malami yana hudu ba akan mimbari. yake cewa wai ina ruwanku da kuke ba mutane maganin polio Allah na so ya halarci gurgu sai ku hana akwai wanda yake so Allah halarci gurgu kudu ba fa yake Allah ya mana umurni ya ce ya yi walazina amanu khudhu khidrakum malamai dai sun yi fatar karbuwar ibadar da bukatar tausayawa juna Dr. Muhammad Kabir Adam shine na'ibin limamin babban masallacin Abuja kuma akan wannan nake ƙara kiran mutane lalle lalle su ƙara ƙoƙari wajen taimakawa 'yan uwa bayan Allah da abin da za su ci saboda abinci ya yi tsanani ya yi wahala don haka muna kiran mutane su taimaka wa mutane kuma wanda yake da iko ya taimaka ya je har asibitocinmu ya ga marasa lafiya su ma ya taimaka musu wanda yake buƙatar magani ba da kuɗin saya a taimaka masa wanda yake buƙatar abinci a taimaka masa gwargwadon hali. Manyan malamai dai yi wa imma sun nufi Saudiya don Umra ko ko komawa garuruwansu don shirin Idil Fitr. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru yanzu kuma ga karatun Alƙur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. To da fatan an amfana yanzu kuma lokaci ya yi da za mu za ku gefe Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki biyu a hannun 'yan Boko Haram. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi nazarin abubuwan da suka wakana a cikin kwanaki 100 da sace waɗannan 'yan mata ga kuma rahoton da ta haɗa mana. Tun da abin ya faru, alƙaluma sun yi bayanin cewa iyayen yaran da matasa da mahauta har ma da waɗansu dattawan Najeriya sun yi yunkurin kwato 'yan matan amma kuma ya zuwa yau nan ba a samu nasarar yin haka ba. Wani dattijo mai shekaru 75 a duniya mai suna Alhaji Ibrahim Abdulkadir ya yi irin nashi yunkurin na kawo ɗauki domin a kwato 'yan matan nan daga hannun waɗanda ke rike da su ga abin da ya faɗa kwanaki 40 da suka wuce. Ana bukata irin mu mu yi tunani sai na ga watakila zai taimaka wajen negotiation da su waɗannan idan aka samu irinmu ni dai kai na zan yi volunteer in zan samu waɗanda suka kai shekaru na masu jikoki kamana me zai hana mu haɗa kanmu mu samu kamar yaran da suka fata wajen ɗari biyu ne ko fiye da haka to ni dai ina sadaukar da kai na ɗauke mu in an samu irin yan uwana kamar ɗari biyu ko sama da haka mu tafi in zai ba da sauƙi ko musanya mu je mu yi musanya a ba da mu a sako waɗannan yaran watakila zai zama mafi alheri zai fi musu mai sauki komai za mu fitar da yaran nan yana da kyau muna gani yana da amfani a ɓangaren matasa shugaban ƙungiyar haɓaka matasan arewa imrana wadanas ya bayyana irin yunkurin da suka yi domin ƙwato 'yan matan chibok mun sa lokaci mun sa ran da za mu yi taro na ƙarshe domin mu tabbatar da mu mun tahimin taho da 'yan uwan nan mata tun da mun ga gwamnati ba ta iyawa kuma mun tabbatar ma kowa daga cikin mu lokacin da za mu tafi ko da carbi kada kowa ya rike babu wani makami babu komi haka nan za mu yi komowa mu yi gangami mu kama hanya mu tafi in muka hala daga makaranta a nuna mana inda suka bi mu bi a hankali a hankali har mu je mu same su mu tabbatar da mun kwato waɗannan yan uwana mun dawo ma iyayensu da su shi ma ɗaya cikin iyayen 'yan matan wanda ya nemi a sakaye sunansa ya ce sun yi irin nasu ƙoƙarin. kwarai ni ina wurin rannan da aka fita din ni ne ma na tara wani abu na ba so wai yan gwara sun sharuwa da shi ni ne ma na tara wani kuɗi na na tara na ba su amma a ido na sun je sun dawo wayansu ma har sun bata a din ko za mu samu ko ba za mu samu ba wannan kan ban sare ba ni dai kawai na dogara ga Allah dai idan ba haka ba ban gane ko za a same su ko ba za a same su ba zan iya gane ba ana cikin wannan yanayi kwatsam sai ga malala yusuf zai yar shekaru goma sha bakwai daga kasar pakistan ta zo najeriya har ta gana da shugaba goodluck jonathan bayan ta yi wani taron sirri da 'yan mata biyar da suka gudo daga hannun waɗanda suka kama su ga abin da malala yusuf take cewa he made two promises to me and to you to the people of his country He promised that the government will choose the best option to bring back girls alive and safe. The second promise he made, which is very important, is that he will meet the parents of those girls who are abducted. Malala zai ta ce ta gaya wa shugaba Goodluck Jonathan abinda 'yan matan suka faɗi mata a game da halin da suka shiga sai ya mata alƙawula guda biyu. alkawalin farko da malala ta ce shugaba goodluck jonathan ya mata shine zai tabbatar cewa an dawo da 'yan matan lafiya na biyu kuma zai gana da waɗansu cikin iyayen 'yan matan chibok da aka sace a wa'annan alkawula da shugaba goodluck ya mata ta ce za ta tsaya ta yi ruwa ta yi tsaki ta yi kidayen kwanaki Da tabbatar cewa an kwato 'yan uwanta da ke halin kakanuka yi. Lalle wannan yunkuri da mutane daban-daban suka yi ya nuna cewa rai ya ɓaci da wannan mummunan aiki da ya sa ƙasar cikin halin zulumi. Mike Omeri shine shugaban cibiyar da gwamnati ta kafa domin ba da bayanai a game da harkar tsaro. Ya ƙara jaddada matakan da gwamnati ke ɗauka a game da kwato 'yan matan. Niyyar gwamnatin Najeriya, niyyar mutanen Najeriya shine a da su da su gida lami lafiya lau. ba wai a damu da su matattu ba kuma kokarin da ake da dabarun da ake yi kamar da shugaban kasa ya alkawari yadda kuma shi eh, manyan manyan sojoji suka yi alkawari shine za su yi amfani da ainihin abinda ko dabarun da ya kamata da ya dace domin a samu abin da yaran nan rami lafiya. waɗansu mazauna birnin tarayya sun bayyana ra'ayinsu a game da cika kwana ɗari da sace 'yan matan. ya eh, suna na hajiya fatima abba kaka abin abin mamaki ne don ba mu taɓa tsammanin za su kai kwana ɗari ba amma gashi inda 'ya'yan manya ne yanzu da an samo su wannan 'ya'yan talaka ne wanda ba su da baya sosai su dogara ga allah kenan ba mu da ƙasa ba mu da gwamnati Suna na jibrin ibrahim na center for democracy and development wato abu ne mai wani bakin ciki kwarai da gaske don da muka fara abin nan mun ɗauka abin 'yan kwanaki ne kwana biyu ko uku za a shiga a nemo 'yan matan na da da su abu biyu ne ke ɗaure mana kai na farko gwamnati sun ce sun san inda suke amma ba sa so su yi amfani da karfin soja ka a ja musu wani lahani to mun fahimci wannan amma na biyu sun ce su kuma ba za su tattauna da mutanen nan ba ba za su yi negotiation ba to ba za a yi amfani da karfin soja ba kuma ba za a yi negotiation da mutanen nan ba ya ake so a fito da 'yan matan nan kenan duk da ganawa da shugaban kasa goodluck jonathan ya yi da wasu cikin iyayen 'yan matan chibok mata da maza da masu ruwa da tsaki na ci gaba da addu'o'i babu dare babu rana cike da kyawawan fatan ko 'yan boko haram za su sako 'yan matan chibok su dawo gida lami lafiya. Ya Allah muna roƙonka, ya Allah duk inda yaran nan suke kafi mu sani inda suke, ya Allah ka fito mana da su lafiya, ka ba su dangana, amin, Allahu akubar, Allahu akubar. Amin sun amin, Allah karɓi roƙon bayinsa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Madina Dauda da ta haɗa mana rahoton da kuma Chubahiro Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. To yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. jihar kaduna da ke arewacin najeriya ta kafa dokar hana fita sakamakon harin bama-bamai da rahotanni suke nuni da cewa an auna su ne kan wasu fitattu da suka hada da shahararren malamin addinin islam nan sheikh dahiru bauchi da kuma jiran muhammadu buhari sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bar isra'ila kan hanyar sa zuwa alkahira kokarin da yake na ganin an cin matsagaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan sakan palestina na kungiyar hamas yantawa a ukraine kuma sun ɗauki alhakin harbi jiragen yaƙi biyu na ƙasar jiya laraba yayin da ake zafa faɗa ba nisa daga inda aka harbi jirgin fasinja na ƙasar malaysia ɗauke da fasinja mai tanda 98 a makon jiya a somalia an harbe a kashe wata fitacciyar 'yar majalisar dokokin kasar sa'adu aliwar same wacce sananniyar mawaƙiya ce a nan amurka kamin ta koma gida ta shiga siyasa an kashe ta ne a harabar wani otel da ake kira ambassador a mogadishu wani da akai kai harin kan idansa ya ga sashen somalia na murya amurka cewa wasu yan bindiga ne cikin mota suka harbi 'yar majalisar a kirji sau da yawa daga bisani suka gudu firaministan kasar abdulwali sheikh ahmed da kausar lafazi ya yi allah wadai da kisan yar majalisar ya kira harin dabbanci To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya tani gabatar da shirin da Mr. Kibahiru ne da ya taimaka da haɗa sautin da injiniya mu Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi ɗin idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.